manuniya. yanzu magana nan nake maka albashin eh, watan hudu mutum dubu ishirin ma'aikata ba samu albashi ba kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba raɗe raɗi yana cikin wanda za a kora to waki da natsuwa. shugaban kungiyar kwadago a jihar kaduna kenan ke sauke sanwar sanar da duniya saurar da ya ce an sun koyar da ma'aikatan jihar kaduna sai dai ɗaya daga cikin magoya bayan gwamnatin jihar kaduna ya ce almubazzaranci ne gwamnatin ba za ta yi ba. an baka ajiyan gona wadda yake mutane goma za su nome gona na akan dubu goma me zai sa ka ɗauki mutane ɗari akan dubu ɗari saboda dukiyan ba naka bane. Wannan kuma bi hana shugaban kungiyar kwadago na ƙasa kwamar Ayuba da ya ja gamar ma'aikata wajen zuba zanga-zanga a jihar Kaduna gaya wa duniya cewa gwamnatin jihar Kaduna ta rungumi to da rumbarin baba. Ni na rubuta masa wasiƙa na ce yalla bai gwamna wane da wane da wane da wane sun mutu wane da wane da wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne. Shi kuwa gwamnan jihar Kaduna cewa yake ba haka gwamnati ke aiki ba. mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a al'umma komi ba. Takun sakar ta taɓurzar ta ɗiya ma'aikatan da suka yi zanga-zanga a jihar Kaduna kuma ta sa ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar kwadago na ƙasa ya ce ya kamata a tuna wa gwamnan jihar Kaduna cewa. Muna ƙara tunasar da shi ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa Keya Teka gwamna na jihar Kaduna. sai dai kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisun wakilan tarayyar najeriya daga jihar kaduna da ke goya gwamnan jihar kaduna baya ya ce ya kamata a gane wannan salon siyasa ne kawai kungiyar kwadagon ta sauki a jihar kaduna ba sun zo neman sulhu bane ba sun zo man tattaunawa bane a'a wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar kaduna waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin jerin gwanan muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya. Shiri na goma sha hudu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma irin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a wajen haihuwa tudummin tsira don tsallakewa daga dukkanin damuwa. Damuwar kuma amma dai ta ma'aikatan jihar Kaduna da suka ce sun sha zabga a baya kuma suna shirin ganin wata sabuwar zabga ce ta sa ƙungiyoyin kwadagon tare na jiran rankatakaf suka haɗa jam'in Juma'a don jawo jiki zuwa Kaduna da suka ce a gaskiyar magana ba za su lamunci tsarin gwamnatin jihar Kaduna ba. Kuma duk da yake dai an riga an janye wannan yajin aiki tun a ranar Laraba kuma ana ta faman tattaunawa zuwa jiya Alhamis. shugaban kungiyar kwadago na jihar Kaduna Kwamarar Ayuba Magaji Suleiman ya ce wajibi a gaya wa duniya tantagaryar tsabar abin da ya faru wanda ya samu ma'aikatan jihar Kaduna suka iza wutar ganin sun gaya wa duniya halin da suke ciki. Wallahi ba ma'aikaci kaji na ce wallahi tallahi ba ma'aikacin jihar Kaduna da yake da wani natsuwa dan kana zaune kawai za a kirkiro wani shaidanci an makala ma an cire ka aiki. Yanzu maganar nan nake maka albashin watan hudu mutum dubu ishirin ma'aikata ba su samu albashi ba kuma duk wanda ya ga samu albashin nan ba raɗe raɗi yana cikin wanda za a kora to waki da natsuwa yanzu dai a ƙasa ita ainihin local government an kori mutum dubu biyu a sashin kiwon lafiya a matakin farko an kori mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai a sashin universal basic education su beb kenan na malaman makarantar primary an kori ma'aikata dubu hudu banda fa wancan dubu kusan talatin da wani abu da aka kora a dubu biyu da sha bakwai wanda ba a ba su ake zuba yanzu cewa suke ba kuɗi ai a ƙasar yanzu kuma ku ma'aikata kuke cinye kuɗi ba gaskiya bane jihar Kaduna tana samun kusan biliyan hudu da ɗigo takwas duk wata daga gwamnatin tarayya. Sannan tana samun kuɗin shiga tun da ta haɗe da na ƙananan hukumomi da na jiha tana tara su wuri ɗaya tana samun kusan biliyan hudu. Sannan ai akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Bill Gates Foundation suna tunkuɗo kuɗi a jihar Kaduna irin su Ecological Fund da gwamnatin tarayya take turo mu gwamnatin jihar Kaduna. Sannan sun ci bashi a cikin gida sun ci bashi a waje. Cewa ake ba ku kai kashi ɗaya cikin al'ummar Kaduna ba ku kuke cinye kuɗi. To muna mu kuma kashi ɗari aiki. Ai su muke talaka muke mu aiki. Duk didimar dindin durkusar da gwamnatin jihar Kaduna da ake ganin tsarin gwamnan jihar Kaduna na neman yi musamman dai a bangaren zabge ma'aikata. Wasu na ganin idan ana so a yi adalci dai gwamnan yana kokari ne na tata da tantance kuɗin da ake turawa ma'aikata. Alhalin ma'aikatan sun wuce ainihin waɗanda ake bukata su yi aikin. Haka dai mukaddashin mai magana da yawan jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Salisu Tankoso ne tabbatarwa da duniya. Duk abin da gwamnati take tana yi saboda tabbaka muradin al'ummar jihar Kaduna. Ba shi yiwuwa an baka ajiyan go gona wanda yake mutane goma za su nome gona na akan dubu goma me zai sa ka ɗauki mutane ɗari akan dubu ɗari idan aka baka ajiyar shago ka kula da mutum da wurin sana'ar shi mutane uku za su iya kula da shagon na akan dubu uku me zai sa ka ɗauki mutane goma akan dubu goma saboda dukiyar ba naka bane an sha sha gwagwagwa da gwagwarmayar gugar juna tun ma kafin kutsowar 'ya'yan kungiyar kwadago gona ƙasa jihar Kaduna domin fara zanga-zangar da aka fara tun sanyin safiyar litinin ta wannan mako da muke shirin fita sai dai kuma duk da irin sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna ta dinga bayarwa ce cewa za ta dakume tawagar ayubo ba da duk wanda zai kutso jihar kaduna da kuma daukan mataki akan su wannan bai hana 'yan ƙungiyar kwadagon zuba zanga-zangar ba har ma bayan zuba zanga-zangar ta kwanaki biyu kafin shiga ranar ukun da a wannan ne aka janye saboda gwamnatin tarayyar najeriya ta ce a zo za ta sasanta an ji shugaban kungiyar kwadago na tarayyar najeriya kwamar ayubo ba na gaya wa duniya cewa kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta dubu ashirin da ɗaya ya ce wai ba su kware ba amma mun tantance domin alis da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu list wanda suka rasu ni na rubuta masa wasika na ce yalla bai gwamna wana da wana da wana da wana sun mutu wana da wana da wana da wana sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa wani jarabawa ne mamaci yakan iya cin jarabawa ne har yau da nake magana ba a mayar da martani akan wannan abu da muka faɗa ba kun tuna kuma abin da ya yi shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne sai ya duba wanda suke level goma sha biyu sha hudu goma shine ya duba sunansu ya ce ba su ci jarabawa ba ya sallame su sai ya je da bisa babban ma'aikata dukkan suna matakin albashi ne takwas har yau magana da nake gaya muku temporary ne. Duk da zube ban ƙwaryar zube hujjojin da ake ganin ƙungiyar kwada gonayi a kan dalilin da ya sa ta danno jihar Kaduna don zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin game da maganar zabge ma'aikatan da ta ce a gaskiyar magana abin ya wuce kima da tunani. Shi fa gwamnan jihar Kaduna na ganin batun yau ba ya riga ya gaya wa duniya kuma ya ƙara ya nanata cewa idan ana magana ta gaskiya babu yadda za a yi zabtare kuɗi masu ɗumbin yawa ya tunkuɗa ma'aikata ya bar al'ummar jihar Kaduna da suka fi yawa ba tare da ya jirge musu ayyuka ba. Mun yi alkawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba. za mu cire shi mu samu suka cancanta shi yasa muka kore yi malaman makaranta dubu ishirin da biyu ba abin da ba a ce mana ba ina faɗan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye shi kenan ba a yi al'umma komi ba ma'aikatan gwamnati duka duka na jihar kaduna nawa ne dukkan su ya aka tara su basu kai dubu ɗari ba mutum nawa ke jihar kaduna miliyan goma za ka ɗauki dukiyan jiha ka ba mutum dubu ɗari miliyan tara da dubu ɗari tara su ba a musu komi ba ba mu yadda da wannan ba. To koma dai wace wace ja kiri da ja jan jirga junan da aka samu tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar Kaduna ta karan da aka wayi gari wasu matasa sun tarwatsa taron da aka yi na rana ta biyu inda aka dinga jefe-jefe da gorina da sanduna da duwatsu wanda wannan kuma shi tun zuro su daga cikin 'yan kungiyar kwadagon da suka zo daga babban birnin tare Abuja da suka ce wannan dai kam gaskiya abun kunya ne. Sunana Comrade Muhammad Usman, President na kungiyar ma'aikata na majalisar Najeriya. Najeriya gaba daya wannan abun ya nuna kan cewa ana da gwamna ne wanda shi dai sunan shi gwamna ne amma baya da tausayin jama'a mutum da zai turo talks zo su yi attacking din peaceful protesters da sanda da dutse da wukake Salamatu Aliyu NLC Women Commission chairperson and the vice president with the NLC abun kunya ne ai gare shi idan means mun fi karfin shi abun da yasa suke so talauci kenan don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su ɗari biyu biyu su ce su je su kashe-kashe ina yaran ai rufai me yiwa kuma kokarin kwakule kwakwar kwakulo yancin ma'aikata a jihar Kaduna ce ta sa wakilin shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa NUT ya bayyana a wajen wannan zanga-zanga yana gaya gwamnatin jihar Kaduna cewa ai shi ma gwamnan ya taɓa irin wannan zanga-zanga a baya muna tuna masa a shekarun da yake neman mulki ya hau mota irin tamu a Abuja an zagaya an yi rali tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban ƙasar Najeriya. Amma yau sai ga shi saboda izgilanci yana cewa wai abin da muke yi ba kan ka'ida yake ba. Ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa Keya Teka Gwamna na jihar Kaduna. Da alamu dai kalamai zafafa na zira zungurun zungurun gwamnan jihar Kaduna a wajen wannan zanga-zanga ba ta yi wa wasu 'yan jam'iyyar APC daɗi ba. Domin kuwa wakilin al'ummar Giwa da birnin Gwari a masaukilan tare Najeriya Honorable Shehu Balaraba ba ƙauye na jam'iyyar APC ya ce a gaskiyar magana 'ya'yan ƙungiyar kwadagon nan ma ba su nemi sulhu ba. Wannan abin siyasa ce purely domin jihar Kaduna kaɗai aka rage ma'aikata. Yanda Abdulkadir Nasir ya fito cin mutuncin gwamna duk ɗan adam ya san ba sun zo neman sulhu ba ne ba sun zo man tattaunawa ba ne. A wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar Kaduna to balantana mu ba mu ce ba za mu zauna da su ba to duka duka kuma iyaka abin da buhun manuniya ya duro a wannan rana kenan a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai sashen Hausa na muryar Amurka da ke sammakon samar da saukin saha leman wajen sauke wannan shiri duk ranar Juma'a. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Thank you.